يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايخة الله سبحانه قرساء yau muna ranar goma ga watan biyar shekara ta dubu ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam muna nan a cikin littafin sujudu sahawi na Muhammad bin Salih al-Isaimin Allah ya ji kansa da rahama inda muke a shafi na sha ɗaya za mu tashi a kan sujuri sahwi alal ma'mum sujadar mantuwa a kan mamu a nan ne ko? mala yake cewa idan sahal imamu idan liman ya yi mantuwa وجب على المأموم متابعته ya zama dole akan kan mabiyi ya yi masa biyayya fi sujudu sahwi a kan wannan sujjada ta mantuwa da limamin tunda ka bi shi a matsayin jagora kuma kake a matsayin mabiyi abin da ya same shi ya same لقول النبي صلى الله عليه وسلم dalili saboda faɗar annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi haƙiƙa an samar da liman ne domin a yi koyi da shi fala taftaliqu alayhi manzo yace kada ku kuskura ku saba wa limamin ku ila an qala har zuwa inda manzo ya ce wa idza sajada fasjudu idan limamin ku yayi sujjada ku yi sujjada wannan lafazi da manzo ya fara na idan ya sujjada ku sujjada ya haɗar ya haɗar da sujjadar da ake a sallah ba tare da an samu mantuwa ba ya haɗar da sujjadar da ake idan an samu mantuwa saboda haka ita ma ta shiga muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin da karko daga Abi Huraira Allah ya yarda da shi wa sawa'u mala yace duk sajada al-imam lis shi shi imamu yayi sujjada ne tabantuwa kafin sallama au ba da ko ku da i shi limamin ta mantuwa ta bayan sallama ce fa yajibu alal ma'mumi mutaba'a dole ne akan mamu ibn limamin sa akan wannan sujjada ta sallah da i bisa mantuwa i gyaran mantuwar da i illa an yakuna masbuka sai dai idan shi wanda yake bin limamin an ragaye shi da yin wasu raka'o'i ai kad a ba'd as-salah yace abin nufi wani sashi na sallar ya kubce masa fa ta bi yutabi'uhu fi as-sujudi ba'dahu li ta'azzuri zalika to a irin wannan yanayi shi mamu ba zai bi limamin saboda yin sujada bayansa saboda wahalar afuwar haka ko wahalar yiwuwar haka idil masbuqu domin shi wanda aka rigaya la yumkinu an yusallima ma imami ba zai yi bai sallama tare da limamu saboda shi sallarsa ba ta gama cika ba ko wa ana hada kenan akan haka fa yaqdi ma fatu zai ramo abin da ya tsere masa bai samu ba wa yusallim ya sallama bayan cika sawa thumma yasjudu lis-sawi sannan sai shi ba yi sujjadar mantuwa da aka yi ta gyaran sallar wa sallin sannan ya sallar ya je bi limam sai dai dan tsaiko da aka samu ko malam ce misalu zalika ga misalin yadda haka ne yadda abin da ya faɗa zai fito sarari rajulun da khala ma al-imam mutum ne ya shiga sallah tare da liman fi raka'atil akhira a raka'a ƙarshe wa kana ala al-imami kuma shi wannan limamin akwai sujjadar mantuwa a akan sujjadar da ake ta gyaran mantuwar da aka yi a sallah ba da salami kuma wacce zai ita sujjadar sai ya sallame zai shi limamin kenan yayi ƙari ne ko fa idan sallama al-imam to idan shi liman yi sallame sallah falyaqum hadha al-masbu' shi wannan wanda aka tserewa da yin wasu ragoyi ya miƙe liƙaba ima fata don ya ramo abin da ya kuce masa wala ya sujudu ma al'imam ba zai yi sujjadin nan biyu tare da liman ba fa a atamma ma fatahu idan ya cika so abin da ya tsere masa wa sallama i sallama sajada ba da salami sai shi ma ya sujjada bayan sallama dama ya fito fili ya ci gaba da cewa wani ila sahal ma'amun amma idan ma mu ya yi mantuwa dole ban banda liman shi liman yana nan yadda yake a jagora kuma ba mantuwa a tare da shi walam ya shay'un min salati ko ba wani abu da ya kubce na sallah da shi wannan mamu da ya bi wannan limamin fala su da alai mana ya ce ba wata su jira a kansa shi mamun ruwa ta sha albarkacin liman an gane ko li'anna sujudahu yu'addi idan istilafi alal imam domin in yace zai yi sujjada su wannan sujjadin da zai yi na gyaran wannan martuwar da idin ko kuskuren da idin za su bayu ga ya zama ya saba wa limamin shi limamin sa bai yi su ba shi kuma zai yi su ko manzo ya ce kanka saba limamin an fahimta yu'addi ila ikhtilafi ala al-imam zai bayu ga asaba wal imam wa ikhtilalu mutaba'ati wa ikhtilali mutaba'ati kuma zai bayu za a samu gurguncewar biyayyar da ake masa ولأن الصحابة رضي الله عنهم kuma saboda kasancewar su sahabbai Allah ya yarda da su tara kun shafu dal awwal akwai sanda suka bar tahiyar farko hina da tiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo ya manta bai yi tahiyar farko din nan ba fa qamu ma au suka tashi tare da manzo su ma sai ba ba ba dan su sun manta ba walam yajlisu lit tashahhud bas zauna zan yin tahiyar ba mura'atan lil mutaba'at saboda la'akari da biyayyar liman wa adam al-ihtilafi alayhi da kuma cewar kada a saba masa dan ka wanda yiwuwar a saba masa saboda haka da ya miƙe bai yi zan ya farkon ba su ba sai suka miƙe ba dan sun manta ba amma shi ban zuwa kasa in suka ce su zauna su ta hiyatu za su zama su a zaune limamin sa shi yana karatu raka ga su kuma suna tafiya an samu sabawa a fili karara to sai ba su haka ba su saba mu cikin wannan dalilin shi yake nuna cewa mamu ba zai saba da limaminsa ba idan ya yi wani kuskure a sallah da yake buƙatar yi sujjada ko da shi ko da shi kadai yake zai masa sujjada to tun da yanzu yana bin liman ba zai ce yi sujjada dan kada ya saba da limamin sai zama limamin yana wani abu shi yana wani abu yace fa in hu shay'un min as-salat idan wani abu ya kubce masa daga sallah fasaha ma imamin sai imantuwa ta da limaminsa aw fi ma qabahu ba'dahu ko kuma abinda ya ramo shi bayansa lam yasqut lam yasqut alhu sujud anan sujada ba za ta fada kansa ba ta saraya ba fa in fatahu shay'un min as-salah idan ma mu wani abu na sallah ya kubce masa na dan koma ya zama masubuki an riga yi shi fasaha ma imami sai mantuwa tare da limaminsa au fi ma qabahu ba da ko kuma abin da yake ramowa bayan liman ya sake shi sai imantuwa a ciki lam yasqut anhu sujud a sannan sujjada ta gyaran sallar nan ta tuwa da i ba za ta sarya a kansa fa yasjudu lisahwi idza qada qabla salam Da haka zai yi sujjada kafin ya sallama idan ya ramo kafin ya sallame au ba da ko kuma i bayan sallama hasbat tafsir sabi gwargwadon yadda aka fayyace a fayyace wadda ta gabata yaushe ne za ta yi a kabari yaushe ne za ta yi ba ba'adi zai aiki da wannan ya san cewa to ragi yayi ko ƙari in ƙari yayi ba'adi in ragi yai kabali ko ce to yi wannan tsara. saboda yadda aka ce liman kana tare da shi amma ya yi wasu adadi na rakawai ba ka sai ka tashi za ka tuku a ciki sai kai kuskure da zan fahimci cin gashin kanka kake liman ya riga ya kake ba za ka ce tunda ka samu wasu adadin rako'i da liman ruwa ta sha ba an fahimta abin da yake so fito da shi sai ce misalin zalika misalin haka ma'amumin mamu ne mabiyi ne a sallah nasiya an ya kula subhana rabbiyal azim fi ruku sai ya manta faɗar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a cikin ruku wannan ya fito shay'un min as amma ba abin da ya kuce mana sallar da an yi da shi tun daga farko har ƙarshe wannan tasbihi na ruku'u ne bai ba ma da yace fala sujuda alai babu wata sujada a kansu. liman ya ɗauke masa fa in ta raka'a idan raka'a ta kubce wa mamu aw akthara ko fiye da raka faqa baha sai ya ramo su sun masada da lissahawi qabla salam sannan fa in fata hu a ko aw akthara qadaha idan wato ainihin wata raka a ta kubce masa ko fiye da raka a to qadaha ya ramo su an gane sun masada da lissahawi qabla salam sannan sai yi sujada na wannan mantuwa da yi kafin ya sallama don koyawar rage a sallarsa ya yi rage a sallarsa kuma yanzu ya tsinci kansa ba liman tare da shi da a ce an gama an yi an gama da shi tare da liman ruwa ta sha amma da ya tsinci kansa zai sake yin wani adadi na rako da babu shi to ya tabbata cewa wannan kuskure ina ina ina bin an fahimci bayanin mana to shi ne abin da yake ce na dama abin da shi ne nake cewa ana samun bambanci tsakanin wata mazhaba da wata mazhaba shi ne malam ibn al-arabi yake cewa duk mutumin da yake da kai zai kwalkwale maka bayani akan da mantuwa ke kana ɗaya saɓanin wannan mazhaba da wannan mazhaba ke fita da amsar da ita ce ta fi kowace da zai kare rayuwarsa ne ka gane ko ya ce kawai a shi yana nufi in mun zama wannan kan za mu gowa da irin waɗannan bayanai bayanai don mu ga abin da zai ƙara sama mana wani gaskiya misalin akhar ita ga wani misalin da ba ma'amun yusallin duhra mabiyi ne a sallah yake sallatar zahar. ma ne tare da limamin sanan ma qama al-imam ila raka ila rabi'a yayin da liman ya miƙe tsaye zuwa ga raka'a ta hudu jalasa al-ma'mum kai ma mu sai ka zauna dhanna minhu anna hadhihi hiya ar-raka'atu al-akhirah bisa ga zatansa wannan raka'a ta uku da suka gamo ita ce ta kashi ita ce ta hudu sai ke ga ayar zama za a yi tayya a yi sallama an gama sallah an gane fadan ma alima annal imama qa'imun amma da ya san cewa a ah, kai ali ma mina fa ya tsaya kyau kenan zaton da nake wannan ta hudu ce ba ta hudun ba ce ta uku ce ko kama ya ce sai shi ma ya tashi ya ce bari mu za a ya bude ba fa in da lam yafutu shay'un in da ma bai rasa komai a sallar ba duk da shi aka faru an gane ko mina sallah ba wani abu da ya kubce wannan sallah fa na sujuda alai ya sha liman ya ɗauke masa wannan ba su jira a kansu wa in kana qad fata raka amma in da ma can bai samu raka'a ba kafin fara da aka fara sallar an yi raka'a ba shi ta kumce masa fa akthara ko kuma ya rasa ma fiye da raka'a qabaha to ya ramu abinda ya kumce masa wanda bai samu ba wa sallama ya sallama sun masa da lissahi sannan isijidar wannan mantuwar da iyayi ƙari a cikin sallar shi wa sallama sai ya sallama an fahimta ko yanzu wannan bayanin da ya rika fito mana da abin baya to shi da abin da yake cewa in dai da abin da ake yawan karatu ko don ka tashi cikowa wannan kuskuren da kai ka karanta da bai ba zai zo ne biyo a baka sha ba an gane to yanzu ai wacin ɗan sai ya gane biya faɗa shi ta suke cewa bin misali ya tsare bul da misali abin da ga ma yake fitowa sarai ya rasa komai ba shi ne wannan mun faɗa karanta fatiha muka ci dama bayani ne wasu malaman da suke da fahimtar da mamu da limami da mai sallah shi kadai sai kowa ya fatiha ba wanda in ya sallah ba fatiha zai sha a cikin waɗannan uku muka ce amma wasu malaman sun saba suka ce da mai sallah shi kadai da limami duk wanda ya wata raka ba fatiha babu wannan raka amma mamu zai iya bin limami zai iya yin sallah ibi bai fata ba kuma ya shiga karatun limamin su shi karatun mun faɗi wannan ko kaga idan aka zo ana magana cikin yaya mutumin da bai fata ba yana mamu a gurin waɗancan malaman na farko ba shi da wannan raka na an rasa rukuni a cikin raka an gani. a gurin malaman da suke cewa karatun limamin karatun ka ne jaya a sallah ta sirrin ma mun yi wannan magana ita ce dai an fahimta ko to shi ne abubuwan da suke faru waɗannan saɓanin fahimtar da malamai suke da shi a ce ka kara ɗaya duk ka zo kai magana da kowa zai haɗa a kai an fahimta ba ta da sun shi za ka ganin cewa ko a ba ana samun saɓani wani yayi wani kuskure a sallah ya yi sujada wani limamin kuma ya yi ya ki sai karkar nan an ya kulliman wani bai kai ba kulliman wani ya kulliman wani ba an fahimta ko to in kana karatu yana fati zai rika baka fahimtar waɗannan abubuwa sannan za ka rika sanin to amma in kai karatu da fati kuma shi zai baka wanda ka gudu suwa da ya fi kamar ƙarfi to sai kai to alal aƙalla ka gina ibadarka akan masaniya ba dai kowai kai ma ko tana yi da shi da ka yawwa yawwa eh in ka rike na ahlalin ka tafi a kai kafin yanzu wannan da kake yi amma yanzu wannan da muke yi ai zai kare ka da wasu abubuwan da ba ba a ahlalin sannan waɗanda za mu kawo ɗin ma a nan gaba za su ƙara fito mana da wasu abubuwan to a hankali zai zama to kana da wata masalli da za ba ka da ita na Eh. Haka. Haka. shi ne muka magana a baya daidai cewar ga wanda yake bin liman malamai suna maganar an so ya karanta fatiha a sanda limaminsa yake karatu a koye ai mustahabbi ne sunna ne a malikiyar cewar ka karanta fatiha maimakon ka yi tukun an fahimta ku to ne maganar cewa sanda za ka raka fatiha da mu ka dama ba jin sa kake ba kana tashi a a biyun ƙarshe na azhar da la'asar a a biyun ƙarshe na isha'i ko a a ƙarshe ta magariba to za ka yi karatun ka ba magana ka ce ka jira yaushe ne kai ƙarshe sannan kai taka ai ba jin sa kake ba ba jin kai ke amma abin da ya shafi rako'in farko wanda karatu na a fili kana sauraron karatun sa akwai da kai daga ji abin da yake faɗi da zai kuma buƙaci kai masa gudi matsala ta ɗan fara a karatu za ka yi masa saboda kana sauraron sa kana concentrating a kansa ko to amma idan aka ce karatu za ka yi ina daga cikin dalilan masu cewa ba sai imamu ya karatu ba a bayan limami musamman a karatun da ake a fili nan da suke cewa to in ka ce imamu ya eh, yi fatiha yaushe zai yi ya ne limaminsa yi ya riga liman yin rukuni ko ku su yi tare da shi da limaminsa ya zama suna ɗaya babagwa da liman ko liman ne in ya zasa zai jira shi ina ka samu dalilin ya jira shi an fahimta to haka za ka ji irin wannan wasu an yi littafai ima ima to amma wannan zai wayan ma da ƙwaƙwalwar ka ga yadda wasu a faɗa a nan a faɗa a nan a faɗa a nan yanzu zai baka cewar sai magana ta a tsakanin malamai cewar sai an yi ko ba za a yi ba tun da dai aka yarda cewar mamu mai ban ma yana da hukunce hukunce burkin da ya sha bambam da mai shi kaɗai a abubuwa da yawa to in ka ce kai baka ɗau wannan ba to za a yi taimaka da baibaye da wasu abubuwan da baka da amsa da an ce da kai to ka yadda yana iya zuwa ya ku ya samu raka'a Ta ya bai fatiha ba bai sura ba bai tsaye wasu ba nan za ka zo ka ce a ai wannan hadisi ya zuwa ko to wanda yake da limamin karatun limamin su shine karatun ai hadisi ya zuwa me yasa kace shi sai yayi wanda ya zo ya san da limamin da shi aka fara da kace sai yayi ki tafi tare da liman manzo ya ce ba inda aka ce ku tafiya tare da liman a ibada sai yayi kace in yayi ya jira shi yayi ina ka samu dalilin ya jira shi ko in kuma riga shi zai yi shi ma gaban kansa yake ba limamin ba ba mamun bane to irin waɗannan ka kalla sai da cewa lallai akwai abubuwan da aka yi to amma in ka yi da karatu ko da wancan bangaren ka tafi ɗin ka iya kiyaye dalilan ka ce kai saboda wannan to ba za a ce da kai dan me ba kafin kai ma wasu sun tafi aka da tsoron Allah da fahimta a gida amma suka kafe su haka wanda kuma ya tafi akan wannan ya shi ma saboda abin da ya karanta na bayanai din nan shi wannan sun fi gamsar da shi wallahi alhamdu sai ba da ka ake shi aka fi so zama da karatu da ke aiki bari mu ƙara malai ce wal kulasa nan za mu tashi ko reraya wal kulasa reraya ya abin da zai maka yi mana bayan ya gama wannan bayan zai dunkula mana shi da ɗarerayar mana shi yace ya tabayyanu mimma an eh, ya tabayyanu lana mimma sabaka zai bayyana gare mu daga abin da ya gabata anna sujudar sahwi cewar hakika ita sujjadar da ake yi saboda mantuwa da aka yi a sallah tare da ne kunu qabla salam akwai sanda ake sujjadin na gyaran kuskuren da aka yi din kafin sallah ai mun san wannan yace to dai dai mana wa tare da ne kunu ba'da wani lokacin kuma sujjadin da ake yi na gyaran kuskuren da aka yi a sallar bayan sallama suke kasance abu ba mun fahimci wannan ko fa yakunu qabla salam fi mawdi'ayn Da haka ana yin sujjadu na gyaran kuskuren da aka yi a sallah mantuwar da aka yi a sallah kafin a yi sallama a guri biyu al'awwal guri na farko idan kana an idan ya zama kuskuren da mutum rage ana sujjada biyu kafin sallama sujudul qabaliya idan ya zamanto raki a me dalili da hadisi Abdullah ibn Buhaina saboda hadisin Abdullah ibn Buhaina radiyallahu anhu Allah ya yarda shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika annabi jira da aminci Allah su tabbata a gare shi sajada lis-sahwi qabla as-salat yayi sujjadu sakamakon mantuwa a sallah kafin sallama ina tarakar ta shakul al a lokacin da ya bar tahiyyar farko wa sabaka dhikru al bi lafzi kini ya gabata an ambaci hadisin da lafzi saboda haka ana yin sujjada guda biyu kafin sallama dan gyaran kuskuren da aka yi na mantuwa a sallah idan kuskuren ya faru ta bangaren rage su wannan guri ɗaya ke duk sanda rabi ne ya sa za ka yi sujada to za ka yi sujadin ne kafin sallama asali guri na biyu da ake yin sujada guda biyu kafin a yi sallama idan na an shakki idan ya zama kuskuren da kai mantuwar da kai ta faru ne a sakamakon kokonto lam yatarajja fihi ahadul amrayni kuma shi kokwanton ba inda ya rinjaye daga gare ka bangaren kaɗan ko bangaren da yawa a sallar taka da ta kuskuren kai wato kokwanton ba inda ka iya rinjayarwa ka kasa rinjayar da bangaren kaɗan ka kasa rinjayar da bangaren da yawa to wannan gurin shi ma sujjadinsa ana yi ne kafin sallama da hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya yi shi fi ban shakka fi salati game da wanda ya kokwanto a cikin sallarsa fa lam yadri kam salla bai iya sanin raka'a nawa ba salatan am arba'a raka'a uku ce ko ba hudu haifu amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda anan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi umarce shi an ya sajdataini da cewa in irin haka ta faru ya sujudu guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallama wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi shi ba ambatan wannan hadisin da lafazinsa ya gabata wa yakunu sujudu sahwi ba'da salami fi mawdi'i ita kuma sujadar wato ainihin mantuwa da ake yi bayan sallama ita ma tana kasancewa a guri biyu al-awwal na farko idan kana an ziyada idan ya zama to ƙari kai a cikin kuskuren da li hadisi abdullahi bin mas'ud saboda hadisi da karbo daga sahabu annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ina sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra khamsa a lokacin da annabi tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya salla azhar raka'a biyar fa zakkaru ba'da salam sai suka tuna masa cewar biyar i bayan ya sallama da a guda biyu masallama sannan ya sallama sun zama bayan sallama ke ko ba da salamin سجوده بعد سلام lam ya'lam أنه ziyada يعلم ce su jin da ke guda biyu bayan sallama ya yi su bane saboda bai san da yin karin ba illa ba da sai bayan da ita da ya karin sallama aka gaya masa fadan da ala umumul hukum wanda sunna hukuncin haka yake gaban man hukunci ne duk sanda kai kari sujudin da za ka yi bayan sallama ne an fahimta ko wa anna sujuda an ziyada to lalle in dai ƙari in dai tasanta da ta dalilin ƙari za ka yi su ya kulu ba da salam ina kasan suna kasancewa ne bayan sallama sawa'un ulima bi ziyadati qabla salati aw ba'da kafin sallama aka san da ƙarin ko sai da aka yi sallama aka san da an yi ƙarin da ya za zama bayan sallama an fahimci bayanin ka ga dai ina ta ba mu kun san shan karatun da muka aka kai ce mm. wa zalika ci gaba ita yana daga cikin haka idan sallama qabla itimami salati idan mai sallama mai salla yi sallama kafin cikar sallar nasiyar da mantuwa kun ba zakara sannan sai ya tuna fa a can maha sai ya cika ta fa innahu zada salama to a sannan ya tsara sallama ko ya ƙara sallama fi asna'i salati ya dake sallar ba ya sujudu ba da salami kenan sujudinsa da zai yi zai za su kasance bayan sallama da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadisi sahabban annabi abu hurairah Allah ya yarda shi ina sallama annabi sallallahu alaihi عليه fi في صلاة الظهر a lokacin da ya zama annabi ya yi sallama kira da aminci Allah su tabbata a gare shi a sallar azhar aw al-asr ko al-asr min raka'atai ne daga raka'o'i biyu farko da sai suka tunatar da manzo fa atamma salatu sai cika sallar da yazo da rabuwar biyan da ba wa sallama sannan ya sallama sun masajadin lissahu sannan ya sujadin nan na gyaran kuskuren da wa sallama ya sallama wa sabaka zikrul hadisi bi lafzi shi ma wannan hadisin da an ambace shi da lafazin asani guri na biyu idan na an shakki idan mutum ya zamanto kuskurensa da imantosa da ya a sallah ta dalilin kokonto ne tarajjaha fihi ahadul amma ya samu rinjaya ɗayan al'amura bangaren yawan ko bangaren kaɗan ya rinjaya da ɗaya a kan ɗaya to anan ma su za su kasance bayan sallama bi hadisi ibn mas'ud saboda hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama amara man shakka fi salati yace hakika annabi bila da aminci Allah su fada gare shi ya umarci wanda ya kokonto a cikin sallarsa an ya taharrar sawaba cewar ya dafi abin da yake shine daidai ya kintaci abin da ya fi zama daidai fa ma alaihi sai cika sallarsa akai thumma yusallim sannan ya sallama wa yasjudu ya sujjadu na gyara wa sabaqa dhikrul hadith al-lafzi shi ma wannan hadisin an batar da lafazin sa ya riga ya gabata wa idan sama alaihi sahawani idan kuskure ya biyu ya hadu da mutum a cikin sallar sa kuskure biyu ya haɗu da mutum a cikin sallar sa mawdi'u ahadithi ma qabla salat gurin yin ɗaya kuskuren in za a yi sujjadar sa kafin sallama za a ya manta bai ta farko ba aminci in an yi rabin sa sujjadin yana kasancewa kafin sallama wa mawdi sani guri na biyu kuma na kuskuren da ya sallar ba da an ne masa sujada bayan sallama ya manta bai ta je farko ba a raka'a ta hudu da ya kare maimakon ya zauna italiya Sai ya tuko ta biyar ina san ai yanzu ne ya yi Kan gane ko ya yi rage ya yi kare yanzu abin ya fito Cito, idan haka ta faru ka tsanar ulama tabbas malamai sun ce libu ma qabla sama. irin jayar da ɓangaren sujudin da ake kafin sallama fa yasjudu qablahu anan ya sujada kafin ya sallama a rinjayar da rage tahiyar da aka sujudin ta kafin sallama ne ku to a rinjayar da wannan ayi kada a rinjaye da bangaren sai an sallame a yi an fahimta kaga ya bamu wannan kuma salo na uku bayan zama mana cewar ana yin sujjadu kafin sallama ko bayan sallama na kafin sallama a duk sanda aka samu rangi ko kai ko kwantar da baka iya rinjaye da wani bangare ba waɗanda ake bayan sallama idan kai ƙari ko kai kokwantar da ka rinjayar yadda bangare da yasu to kuma sai ƙari da rabi ya haɗa maka a nan sai kai turis ko sai su to ga abin da malamai suka rinjayar ka ɗauki ɓangaren kayi ragin ka yi sujadin kafin sallama ka ba ɓangaren kayi ƙari da ake wasu jini bayan sallama shi kenan ba za ka ce ka ga kenan inda ba gaya maka wannan ba ba mamaki ka ce kafin ka sallama ka yi sujadin gyaran wancan kuma kana son da ya kace inda yake da gyaran wani ko wani zai iya wannan an fahimta ko wannan ka ga fitowar da mafita yace misalu zalika duk da haka dai ga misalin haka ne yusalli dhuhr mutum ne yake sallah a Zahar. fa kama ila Salisa. sai ya tashi zuwa ga raka'a ta uku walam yajlis litashahhud bai riga ya zauna ya tahiya at-tashahhud al-awwal walam yajlis litashahhud al-awwal bai zauna tahiya farko ba wa jalasa fi thalitha ya kuma zauna a ta uku ya zullu hasaniya ila zan ita ce ta biyu a raka ta biyu da ya kamata ya zauna ya tahiya bai zauna ba ya yi raki ko da ya je ta uku sai cikin sa yanzu ne ya raka a kuma sai ya zauna an samu ragi an samu kari sun ma zakara an na hasa da zafi na a ai shi aka wannan ta uku ce da ba ci hako na karanta a wannan raka ta uku ce yanzu ya tuna an gane fa innahu yaqumu wa yati bi raka'a shi hakika zai tashi ya zo da raka? sallar ta zama raka'a kuɗi daidai wa yasjudu lis-sahwi yayi sujjada ta gyaran wannan kuskuren da idan mai sallar sannan ya sallama kina ya rinja da qabla salami ko ya bar ba'da salami fa hada shakhsu daraka tashakkud al-awwal wannan mutumin ya bar tahiyar farko wa sujudahu qabla salami sujjadarsa kafin sallama ne wa zada julusan fi raka'ati thalith ya ƙara zama a raka'a ta uku wa sujuduhu ba'da salami sujjadarsa ita bayan sallama ce fa ghallaba ma qabla salam sai ya rinjayar da ta kafin sallama Allah ya fi kuma da shi Allah nan nake roƙo an yi wa fiƙana da ya datar da mu an yi wa faƙana da ya datar da mu wa ikhwanana ya datar da sauran ƴan uwanmu almuslimi da musulmi da fahimi kitabi idan fahimtar littafin alqur'ani wa sunnati rasuli da fahimtar sunnan manzon sallallahu alaihi wa sallam sannan wal amal bihima idan da mu da aiki da su zahiran wa batinan fili da boye fil aqidati a bangaren kudi wal ibadati da bangaren ibada wal mu'amala da bangaren cuɗanya wa an yufsina al-aqibata lana jami'a. kuma ya kyautata mana ƙarshen mu baki ɗaya innahu jawadun haƙiƙa shi mai yawan kyautar yin haka ne ga da ya so karimin kuma mai kyautar da wato anin tafi ƙarfin ka iya godewa ce walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ke renan su sallallahu wa sallam ira da aminci tabbata ala nabiyina ga annabi Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi haka na Allah ya tsira da aminci ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina baki da tamma tahriruhu tabbatar da abin da ke cikin littafin nan ki tabbata a littafi ya cika bi kalamin fakiri da rubutun alkalamin matalauci mabukaci ila Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukaki Muhammad dan Salih al-Isaimi Allah ya ji kansa da rahama kuma Allah ya sa mun gane ko me aiki da abin Allah ya kai sati ne zuwa za mu ɗauko wasu bayanan da babu su a nan mun san shafi su da mantuwa sai mu faɗe su sai zama mana cikon abin da muka koya insha Allah الله أكبر حي على الفلاح wannan mai tambayar yake cewa mutum ne ya yi rage a sallah tambayar ta yi kama da ta wani da yake mutumin da bai yi ta farko ba kuma ba shi ya ba sai da ya sallama a sallah haka shi lafazin nasu tamtar tambayar ke so shi kuma wanda yake cewa mutum ne ya yi rai ta ta tafi faɗi wannan tambayar ta fi kunsa har wancan tambayar kuma bai tuna ba sai bayan ya yi sallama ya zai yi kamar mun taɓa faɗar wannan abu ka manta ta je farko a sallah da raka hudu ba ka yi ta ba kana ganin za ka yi mata sujjadu ne kafin sallama tun da rage ka sai mantuwa ta sake faruwa da kai kace assalamu alaikum sai ka ce am shi ina da sujjadu biyu ta gyaran ragin da rabin ba to a nan zaki sai ka yi su a matsayin ba'adi sun ɗauke maka wancan kabalin da za abin da ake wannan shi ne abin da za su an gane ku la yi kallifin lahu nafsar shi ne abin da za su yi mantu wannan ba ka ke nan ƙawa kan idan mutum ba a ta kama shi mantuwa ka sa yi kabali ta ɗauke nan. amma yana sanane ya rai maimakon ya kabali sai ya ba'adi ko yana sane ya ƙari maimakon ya ba'adi sai ya kabali to ya rubuta yadda ake bai kwaikwayi manzo yadda sallar ta iya samun matsala an fahimta ku amma kuskure ya sa sai mantuwa ta sa sai wannan ba sannan sai yake cewa batun addu'ar da ake yi ta sallar istikhar a daidai ina ake yin addu'a ne ana cikin sallar ake yi ko ko sai an sallame kamar gwamnati guda biyu tsakanin Akwai wanda suke da fahimtar in ka idan da sallar za ka karanta akwai wanda suke da fahimtar kafin ka idan da sallar za ka karanta su wanda kai yayi kan fahimta ko bukata dai ka samar da sako'in na sallar kuma ka samar da addu'a wanda sai a ciki ana kyautata ubangiji zai karba mu wannan kuma yake cewa mutum ne yana alwala sai ruwan da yake alwalar yake dawowa cikin ragowar ruwan da yake amfani da shi na yin alwalar ya ɗebi ruwan ina wanka a fuskarsa sai wanda da cikin wanda ya wanka a fuskarsa yake fannaɗa cikin wanda bai riga ya ɗiba ba ko ya yi shafa kai wajen ya harba za ya dawo sai wani ya tsallar ciki ita ya tsarkin shi wannan ruwan da yake ci gaba da alwalar an gane ko ruwan ke ranar lafiya lau mai tsarki ta dama baka ɗaibe shi ba sai yana da tsarki kuma ka sa shi a gurin da yake da tsarki dan ya fara ya da tsarkin sa ko inda kai da kake alwalar ai ba tsarar da bane ko bada ce ya yi motsarar da suke cikin tsada da ya cikin ba an fahimta ko ko da tsaron ka lafiya lau ba zai ma akwai magana da malamai suke ce za ma ka iya alwala ka kare idan har ruwan da kai alwalan ya taru a wani kwami ko a wani guri wani ya zo ya ɗiba ya alwala da shi alwala ka kare to ita zubar fitsari ce ko bayan gida ce ka ka da gumi da yawo da majina ba su fitsari ba ne ba kashi ba an fahimta ku wani suna cikin abubuwa masu ai da a ce wato gurin mu kazanta ne ai da an haɗu da aiki musamman da zafin Da na lura ba shi da ruwa ai an fahimta ku kana sallah kai gumi lura za ka ko sallah za ka malam yin shirka kuma mai sihiri sannan mai bambancin sihiri da shirka shirka dungurungun ce kafi wani bangare ne da a cikin bangarorin da ake yi a shirka ma'ana fat ne na shirka shirka ta fi zama da fati a kan sihiri an fahimta ko waɗanda suke sihiri sukan bar tsarin da ubangiji ya buƙaci bayan su kasance a kai wani sihirinsa yana da alaƙa da harkar shaidanu aljanu ta shi ya faɗi wasu abubuwan ko ya aikata wani abu gare su don a samu biyan buƙata ko cimma abin da ake so a cimma ba mamaki shaidanu su tashi cewar sai ya yanka wata damba an tari jinin an sha sannan za a samu ganin abin da ake so ko cimma abin da ake so a cikin to in yadda ya musu ya yi wani abu na ibada kamar yanka da ake dan ubangiji ya ce a lokacin aikin hanci ko a lokacin layya wani ma ba Allah ya ce ka yanka akan wani abu da ya sa ka kuma yake ma ka tare abin da Allah ya hana ka sha wannan jinin ko a ci yake ka ci kuma ka ci kana jin cewa ga wani ba Allah ba zai iya sa ka yi dokar da saba ta Allah ka adda ta Allah kai ta wannan shirka ce an fahimta akwai irin wannan wani kuma tsafinsa ba wani aljali a ciki kawai haka kwakwalwarsu ta riya masa daga wanda ya gada daga wanda ya gada a nemi wato ainihin wahainiya ya da rai a haɗe ka" a zubo ruwa ta cikin wato kwaroron sungumi in an cire ruwan da tsayaya a ciki a tara a yi kaza ga nan dai abubuwa iri daban-daban za ka fice ba matana da kwatariya ya ce yan kai shine mafitar ka ga wannan bai kira wani aljani ba amma yana jin cewar wani abu da Allah ya halitta ba Allah ba zai iya bashi abin da sai Allah ne zai iya samu da yi wani wannan su mutum ne ke to irin wannan ko su irin wannan ga su nan dai samfuri samfuri samfuri to wannan shi ne bangaren abin da ya shafi tsafi akwai wanda kuma baya tsafin komai ba wani kiran aljami da ita ba wani kazarki kawai ya ce ga musu cewa na ke dafi goma ita kamata a bautawa inda har ana ga mata ma dafi goma ai ba abin zubarwa a jikin saboda haka ita ya kamata a bauta sai ke bautar ya yi shirka an fahimta ko wani kuma dole yake bauta to duk waɗannan mushrikai ne wannan shirkarsa ta tsari ce wannan shirkarsa ta bautar wani Allah ce kai tsaye an fahimta to wannan kuma za ka isa ta cewa a shirkarsa shi kuma ta jin cewar wato ainihin wani abu zai iya samunsa ba tare da Allah ya shigo cikin abu ko ya san da zai faru ko makamancin kore wa Allah abin da shi ne kawai cancance shi ka ki tabbatar maka abubuwa ga su daban da so da kan ka iya shirka ta dalilin tsafi ka iya shirka ba ta dalilin tsafi an fahimta ko shirka ta kunshi da tsafi da wani tsafi amma tsafi za ka iya yansa kuma ba tare da ya kunshi kuma wani bangaren na shirka a aiki. Dama dai an fahimci gani. yake cewa da Allah menene dalilin sakin na na eh. na na san dai sakin yar abu yar umar faru ce da manzo ya maida an fahimta ko amma ba a aisha wasan da manzo da aka baka samar ka saki matanka sanda iyaji ne ku koma wato ainihin shago ko ka ce ɗaki na waje ki ba ne ba shi ya gidan ba ruwa na da tsawon wata ku wannan bai tashi hankalin na Umar ya zo yake cewa an ce ka saki matanka sha ba sakin yaji ne an gane ku mazan da suke yaji ba mata an gane ku yawwa to me yasa aka saki hafsa safa wa mijin dan dai manzo ba zai saki haka nan salin alin ba ko to safa wa mijinta ka dauke shi a shi ne ya jawo shi kuma an ce mai da ita mai da eh, duk matan manzo matansa ne a duniya matansa ne a lahira duk maganar mai sirkin ne ya faru kuma ta tsari radiyallahu anhu kace ne eh Thank you. an ji tambayar ya samu a biyu saura raka a a biyun da liman ɗin ya yi kuskure kuskuren da zai sujada bayan sallama to shi da liman in sallama kafin ya sujjadu yin da zai na bayan sallama shi ya tashi yana ciko abin da aka yi ba shi liman ya zama sujjadun sa in da shi kuma da ya zama tsara ko biyun da aka yi ba shi da isar lama maimakon sujjadun da liman ya yi shi ma ta shafe saboda liman ne ya samu kuma wasu adadi na ko sa da liman sai ya manta shi bai yi ba'adin ba sai da ya koma gida sai aka ci sai na a ah, to kai aiki ma mun kai su ba sallama ka ci ko kuma da nufin za ka yi bayan kai sallama ka ci amma da kai sallama ai ba kai sai ya tuna ya ce to yaya a karatunmu da muka yi wannan littafin zuwa mazhabar hambaliya tunda an ɗau lokaci abin yayi nisa sannan da akwai ko babu babu amma ya suka ce ko bayan shekara ɗaya ka suna kai ba yanzu a da malikiyar a kai ya rasa sallar su akwai zaɓi an fahimta ko to haka abubuwan da mantuwa ce dama ai mantuwa ce ta sa maza a yi sujjadin ko ta aka sake jarraba ka nuna maka kai babawa bawa ne aka sake mantar da tunda Allah baya kawo bawa da abin da ya bisa mantuwa to a bashi bai zama shi bai masa abin da ake a gyara shi ne abin da malikiya suka ɗau ya yi kawai ike kawai kalla a tsibira da alaunasa ya zauna a ciwon da sujudu guda biyu ya gyara kallon an fahimta wa laifin salam eh. Eh, a rakawa ibin da aka yi ba shi a nan ne limamin ya kuskura to shi shi ma mutum da ya zasa waɗanda suke gyararru shi ya sha ko bai sha ba bai sha ba an gane ko yawo na ai Allah da wannan a dai zan gwada wannan abubuwan a samu wara na Thank you.

ya nuna kada a saba wa dini ciki wani irin jan hankali za a yi ga waɗanda yinan zai ɗago daga sujjada idan na yana ta ya tsawon lokaci ya ji ƙarfin da yasa amma su suna ta suna sujjada ba su ɗago ba ya tabbata liman na nuna su kuma suna sujjada abin da yake daban abin da suke daban <laughs> an da kuma wanda shi an tago da shi sanda zai ya tago sun ya dau amma da liman ya zama ya ce assalamu alaikum ce an yi hayar da sauran ya yi shaidi har ba wasu fara tashi da su gudu sannan ce assalamu alaikum alaikum to ya za a ciwo irin kuma malamai suna magana cewa ga wanda ya zama dalilin tsayawarsa a sujjadarsa bai ɗago ba limaminsa ya ɗago ko kuma jinkirinsa wajen ya sallama bayan limaminsa ya sallama in dai bai samar da abin da yake riski da dole waɗannan ibadun bari ya karasa ɗan tsaikon da aka samu bai kai ya kawo ba ba zai cutar ba amma in abin ya tsaho ya saba wa limamin saboda haka sanin suna cikin haɗari an fahimta ku? saboda ko da aka ce ana yin addu'a a lokacin sujjada wanda yi sujjada ya cancanci Allah ya amsa masa addu'a kamar da manzo ya faɗa to ai ba a ce sai a sai ta karshe ba ko ba a ce sai ka tsaro bukatun gaba ɗaya ka nuna dai a sujjada kai ba da akwai bukatar ɗaukar dashen ka ana saka a samu matsala da bukatar ranar ɗaurin auren ka an sa ana saka a ɗaga da waye da waye sai ka karkasa da dan ai da yawa sai ka roƙi ta ka a daga ɗaurin aurenka da da ka farko a raka ta biyu kuma a da ta sai ka roƙi haka haka cikin zarki ba za ka saba da jama'a kuma abin da ake nema ya sa ya fi ake ka karkace sai aka karshe za wannan rashin fikihu ne mai kyau a addini shi ke kawo haka to malamai suka magana in dai a ce misali a ba ka kammala ba ne shi ne mamin ina da saurin baki har yi sallama to in ɗan tsaikon da za a samu bai kai ya kawo na ka ƙara sa, ka ƙara sa ka kai sallama wani ɗan saɓan da aka samu ba zai amma in tsawo yawa shi ne zai iya fitar da ibada to ka saba limamin ka abin da manzo ce kan kai kayi, kai kuma wanda ya saba maganar manzo ibadar za ta iya zama cikin haɗari. Allah ya kiyaye na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik